أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين لبيو جوة ترى وتر رمضان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو daya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ɓarkin sunayensa muna dai cikin suratu saba tafiya ta yi tafiya muna aya ta ashirin da shida zuwa ila masha an karanta ayoyi jiya an tarjama abun da isaukaka yau za mu ci gaba da bayanin shi kuma babban shehi nasiru sa'adi hafizahu rahimahullahu nan ya dunkule yace tun aya ta ashirin da biyu zuwa ta ashirin da uku ai kul da yace kuli da walladina zamtu ai ya ayyuhar kul يا أيها الرسول للمشركين بالله غيره كفتا يا جكادا الله كفتي masu shirka da Allah, mana shirka da Allah waninsa masu shirka masu haɗa wani Allah tabaraka wa ta'ala da Allah abinda suka yi tunan yana da muni minal makalukati daga cikin halittunsa halittun nasa ne sannan su ce wa'annan halittu suna da haɗaka da Allah a kayan Allah ko ɗaki kake biyan haya wani zai ce haɗaka muka yi a yaran zai ka ce ya fita kawai ko ibrahim in aka ce ce ba zai ƙara kwana ciki ba ce haɗaka muka yi da ibrahim na ba da rabi to sai kuma ka kashe ka fito da ita ka kashe mai waya mai fito babu daɗi to wanda ya ce an yi musharaka ga shi can jijiya inda aka yi magana ba su ba su da mashi ba su da ko daidai da ƙwayar zarra a saman bakwai a kan da ƙasa sannan eh, na biyu babu wani abu da suka yi haɗaka wajen yin zarra sannan na uku babu inda aka neme su ku zo ku taimaka don a yi wannan abu ballantana a ci suna da bakin fada to duka an haɗa babu na mutane sun kai mutane mutum mutum mugu ya ayyuhar rasulu mana kullil na billahi gairahu minal al makhluqati allati la tanfa'u wa la tadurru su wa'annan abu halittun ba su kawo fa'ida ba su hana cutar wa’an za ta zo ba su iya rakito fa'ida neman ta ake ba su iya tare cutuwa ana tsoron cutuwa na kafa ba za su iya ba mulziman lafin ka takura su wato ka iya su kenan bi ajaziha da wa'annan halittu da suke hada su da Allah kafa suna wa'annan halittu wa mubayyinan butulana ibadatiha kana mai yi musu cikakken bayanin rushewar duk wata bauta da suka yi ba tacciya ce bautar ba ta da mahalli ballantana a samu lada a cikinta ka ce musu mai za a ce musu udu'ul labina za'amtum min dole lahi ku kirawo wa'annan ɗin da kuka ɗauka abokan tarayya ne ga Allah wanda ba Allah ba ku kirawo su ko roƙe su mu gani ai za'amtumuhum shuraka alillah wanda kuka ɗauke su abokan tarayya ne ga Allah wato Allah ya haɗa da su ne kamfani ne halittar Allah ya yi tarayya da su ne ya samu yi abin da zai dai za'amtum shuraka lillahi in kana du'a'ukum yanfa'u idan har du'a du'a'in zai yi amfani ko kira su mu gani zai sa zai samar da ruwan sama wannan gumaka za su kawar da tsadan abubuwa in aka roƙe wa'annan halittun za su kawar da rikicin da ke kwanci a duniya gaba ɗaya ko rikicin da ke kwanci a najeriya gumakan nan ba su san da rikicin ba ma babban lantana su iya kawarwa fa innahum kada tawaffara fihim asbabul ajri su gumakan nan tawaffarat asbabul ajri fihim duk wata hanya ta kasawa ta tabbata a kansu na kasassu ne kasassu ne la ta duru wa la fa wa adama ijabatin du'a'i sannan banda kasa su ne ba su ma iya kokar ba du'a'i min kulle waje ga ciyo ka roƙe su su roƙe ciyo ko su hana shi saukowa ko ga su nan dai fa innahum su nan halittu laisa lahum adana mulkin ba su da koda ƙanƙanin mallaka na abin duniya da lahira falayen likuna miskala zarratin ba su da ikon daidai da ƙwayar tsarra fissa ba wata ba su da shi mallaka dukkan kome na duniya na Allah ne malama malam bakar aljazairi rahimahullahu yana ce alaman ba wanda ke da ikon abu wanda ifi girma ifi ci gaba a cikin halittu ba ya dan adam to ka lura kowanne dan adam ran da zai zo duniya kan zo tsirara mu a hausa muka ce haihuwar uwarsa to ina yi mallaka da mai ya zo da shi cikin duniya a yadda sai ya zo da wasu daloli wannan ruwan da ke tare da shi zama wani sinadari wani ikfir wannan ruwan haihuwar in aka ɗiba aka ɗiga wa duwa kusa juya su zama zinariya ta samu mangala ta marmara sai dai ana rikici akan mangalan agobe wani bai san mangalan nan ba mangala ta marmara a ce a zo a ɗiga ruwan da aka haife shi da ji juye kafin a jima ya zama zinariya sai ce e, to lallai ya zo da addini ba ɗaya haka ya zo tsirara hmm? <laughs> diga an masa aiki ko da ba daga yau da dai ma za a yi tsan siga tun aika kada ya ɗan yi ina da ɗan bakin magana kaɗan duk da ba inda za shi so sannan kuma ga ran da zai tafi ran da zai tafi haka zai tafi shi kadai in ka lura hular duk mai hula da kwayi kafa ya hada da rawa ne rigarsa sa ɗan sa, da wannan na ciki haka mutum ike sintir in ya mutu yanzu da zan mutu a nan a da yi rurrufa asiri a tattare kana gani rawanin nan faduwa zai a tallaba a tallabo kan ba komai sai furfura rigi rigi rigi a yi daki ta ai ba ga ta daki ba inda ba rudewa kuka yi ba sai ce a ce wajen wanka kawai a sake ya ce to a dako makara a dako makara ya a dako makara ce mutane masu shakace da gaskiya mutu ya mutu ga makara can an dako ana zuwa wurin wankin nan komai na za a cire ne dan mara wani tun daga nan a bar shi ka ijike shi sai ka ji ka ijike dai za a je a ji ka ta rawanin ake ta sai batani ba rigar yaya ai za ta yi amfani da wani ce a maimakon a ce za a yi masa tsirara wajen abunan ɗinsa ya rufe ido kawai zo da albakashinsa taya nan mai yanka ɗaya ku ɗauko bargo ko ƙaton tawo ku shimfila daga nan zuwa haka sai a zaɗa rigar ka koma gefen wandon shi ma nan kawai ko sa almakashi ta ku ja shi ƙasa kawai ana ka a ɓata wandon zai yi amfani yake ba kun zallar wandon mai ƙarshen wurin ka gana nema ta zai yiwu yana kuka ba ka sai ba ka iya gaba a sa ta nan a yaga a zari kawo algar kawai ya ƙari yanzu a mudu ne a yi wanka a gama a samu amintacce a yi wanka a gama a sa abin nan a ɗakkon lufafa a aji a kalli lokaci zai a iya gamawa aje ya zo a kai shi a aje a yi sallah sai ko bayan magariba a kai shi kawai maimakon a bashi a yanzu ya kwana jama'a sun yi kaza jama'a an yi kaza ga kafin safi hayaniya za ta samu da ya ce a masa sallah kawai in za a yi sallar magariba a zuwa masa sallah ba komai ko ko zanen da ba kwa gani sosai mun muna gani za mu je da safe kwa je ku masa du'a ya kabarin an gama du'a haka na ya je abun ne shi ke na gama biyar ka biya tashi aiki amadu ya kare to da mai nasa tafi da shi ma kome san da lufafa ne mota aka yi ba don na riga na tana da ba sai ya zako ko za ku gane wurin mako uku mai tama abun nan in an ɗauko ta haka masu gado da ce a'a za mu za ta yi mana amfani wannan ci kai ko za ta yi muku amfani a sa turaren duk da ke ɗauki na kashe ta bai fi kusa kwarba ɗaya ba za ma ku gani faya faya faya faya a fesa a juya a yi waye a shi kenan ban da komai da na tafi da shi shi ma ba ne a kai turare a da lufafa shi nan, shi ma ban aka yi a ce ban da iko gomi yanzu tafsiri nan da na hana ka tabawa ba dama ka taba lokacin nan zai kace za ka taba da da ce ka bari a dan gama abun na dai an fi son dama a dinga karanta littattafan ai amma yanzu ka bari hankali dan kwanta ka zo ka dauka ka karanta in ka yi sa ka ba littafi ya za a karanta ba ma shi kadai ba yan littattafan da ke a karkata su muna ga zai yi kyau a samu wuri musamman a laburare a yanke wurin a ce nan kayan kolin algarkawi shi gano nan ba kike da zai ka ɗauka ka yi bota kufin ka ka yi ne duk abin da ke soje ka ɗauka ka zauna wurin ka karanta ka ajiye a shi nan ban da komai ba ni ake magana ba ɗan adam bai da komai dalili haka ka zo tsirara kuma haka za ka tafi tsirara ka ba shi yasa duk abun da ke hannun ka kai kokari ka san yadda za ka yi da shi ballantana idan ka yi haka masu cin abinci ka ke kallo in ka yi haka masu cin abinci ka ke kallo ke kai kai kai cin yawa za su yi ba masu niyya a yi addini da shi kudin abin na ɗin an tarkata ya kai miliyan ɗaya to mun ƙara miliyan ɗaiɗai mutum ne mai son yar ƙauye hajje ƙauye kaza a yi masa ina inda yake cewa ɗin nan sai an yi masa kabari a wurin sai ya mutu a wurin to a je a yi masallaci ga masallaci nan Ƙabarin na shi kenan kila yake nufi kaga an samu tawili mai kyau wasu wasu mu a raba mana gado kawai sai rabi na dole gaya in na kirke suka dage na banza su ma suka dage sai an ba su haƙƙin su zai to a raba uku ku ku ɗauki kashe biyu sauran abin da ya rage a zuba shi a inda yake so a zuba shi yi sa'a ce na akwai da kirki wasu na banzan mata shi za su ce Allah ya tafi kotu shi a haka ashe mutum bai da kofai bai mai wala ko na miskala zarra fi samawati wal ardi to babu a ardu yaya ma za a yi wa sama ko mai fulotin gaba na gaba ne ba na mutane ne fulotin gaba na gaba wannan ya zada wannan ya zada daga na mutane ne duk kokari daji ya dawo yadda ke daji ya koma hannun Allah ala wajen istiqlali akan eh, fiskar mallaka ake naka da kai kai mustaqillun bi ka ita da abun ka kamar yanzu yanzu tasirin ka naka ne ba mai taba ma hmm. ko da da za ka tada ƙarshen ta matar ka ta dauki tasiri nazari fa za ta yi ƙarshen ta ta gana na ma'ai rikici don me za ki dauka min tasiri ki ɗauki naki ba nan sau alamomin da na sa su cire in je na neman wurin kuma ban gani ba yanzu na wani amma an ji masa ba na ka bane ba ya koma na Allah wala ala wajen istiraki haka ba su mallaka ta hanyar hadaka ba in kun yi haɗaka abu ma za a yi ɗauka kana da haƙƙi a ciki to babu wani abu da aka yi hadaka da Allah wurin yansa ولهذا قال وما لهم أي لتلك الآلهة يعني الذين زعمتم فيهما يعني أي في السماوات والأرض من شرك هكذا وما لهم أي لتلك وما كان باعث دكومي alladina za'amtum wanda kuka dauka fihi ma ainin a cikin saboda ai fi samawati wal ardi min shirkin fama ma min shirkin ba su da wata haɗaka inda aka haɗu aka yi tare ai la shirkun qalilun wala kathirun ba su yi taimako wani abu kankani ko wani abu mai girma ba falaisa lahum mulku wala shirkatu mulki to ya rage babu duk wata hanya ta cancanta suna da wani abu ba su da shi ya za a yi a jingina musu abubuwa baqiya an yi yuqala ya rage a ce wa ma'azalika ya kono na a awana lil maliki wa wutara alahu sun iya kasancewa masu taimako ga mai mulki masu ƙarfafawa ga mai mulki Fadu'a fadu'a'uhum roƙonsu ya kuno nafiya zai bada amfani tunda suna mataimaka Ah, suna um, ministoci minista na da abun cewa mataimaki na da abun cewa li'annahum bi sababi hajatil mulki saboda mulki na da bukata ilaihim dole in kana mulki amma na duniya yana da bukata mai taimaka maka in ga mulki ya zauna akwai wanda suka taimaka An kaga jama'a sun taru ba mutum da yake rike da su ba al'umma ne suka taru suka taimaka aka taru aka rike wannan jama'ar bai kai da ganin nan inda dole akwai ma'aikata da yawa akwai al'ummun da suka ba da gudunmowa maza da mata wajen ganin tafsirin nan ya tafi wurin ganin itikafin nan an yi shi lafiya an gama lafiya wasu an sadi, wasu ba sadi ba to amma Allah bai da yanzu abu da ya rage mataimaka masu ƙarfafawa Allah yana da su Allah bai da su kamar yadda za ku gani li'annahum sababi hajatil mulki saboda dalilin bukatuwan mulkin ilaihim hawa ija manta allaka bihim suna biya bukatan wanda ya yi da su zai rataye da su a kaga ko mai ɗauko teburi ya kamata akwai abin da ake masa mai ɗauko kaza mai yin kaza gaga da su da aka haka aka yi abin ɗin to Allah ko mai ɗauko teburi mai da shi balle mai riko littafi ah, bai da shi bai da wani zahiru bai da zahiru bai taimaka masa babu amma mulkin duniya dole ana bukatan wayannan ya ƙado na hawa ijau min ta'alluqin man ta'allaqa bihim fa nafa ta'ala hadhihi al-martaba ita ma wannan martaban don ita tafi shubha za ka ji ai sai ka ji shehi na cewa ai misalin waliyan Allah yanzu an an ce ka je wajen shugaban kafawa ne gashi san yana kiran ka zai baka kuɗi ka je da kanka ai kafin dole sai ka nemi ta da za ka bi ka nemi imma ta wajen wani minista minista haka ko wani sanata sanata haka ko wani mataimakin shugaban ƙasa haka ko wani general general haka in ka bi ta hannunsa dandana sai ka ga shugaban kasa. ta yi in nan wale ya kwatankwacin sha Allah ta'ala ba yi da wani waliyi mai taimako saboda kafawa. Lam yakun lahu waliyyun min az-zulli ba shi da shi wani majibinci mai taimaka ma saboda ba zai iya gudanar da aikinsa ba shi kaɗai ike la ka lahu da aka shi za ka ga wannan aka ware masa bayani musamman domin irin wancan yana taɓa ƙwaƙwalin da ba su da hankali da kyau ce eh, yanzu ka taɓa ganin an samu sarki babu wani wanda za a bita hannun ba ko ko za a bita ba ai ka bita hannun Allah ya mamu da zai kai ka ko ka bita hannun wari, wariwa da zai kai ka to ba haka ne ba ba su gane Allah ba Allah laisa kan filihi shay bai kama da sarkin duniya ba wa وما له أي لله تعالى الواحد القهار منهم ai baya da wani daga cikinsu ai min haƙula ilma'abudina min zahiri wani mai taimaka masa ba su da baya da wani mai taimako shi kadai ike gudanar da harkokinsa shi kadai ke gudanarwa yiwu Allah aka ce ai zai saka bikin hishe yanzu muke magana kafin tafsirin nan ya gudana ai kakka adadin masu aiki wancan su koro mutane daga wurin alwala wancan su koro mutane daga abin nan wancan su koro mutane sun taru a can wannan su yi bene ne a wannan wannan su tsaya su ga kaza ya tafi daidai wannan su tsaya su ga an watsa daidai wannan su tsaya su ga masallaci komai na tsauri haka wa'annan wa'annan wa'annan amma Allah la ma lahu min zahir wa ma lahu min hum min zahir bai da wani mai taimaka masa shi kadai ke umuru cewa kai ce kun fayakun ana cewa yana an kawo akwai inna alaikum da hafiri kiraman katibi waye waye kafin su rubuta ya fi su sani abin da suka rubuta tunda za a zo gobe kiyama mutum ya kagan shi da lodin ayyuka kwantena kwantena aikin lada an gabatar da shi za a yi masa hisabi Allah ya kurbar da shi wani abin a watsar da shi فقدمنا إلى haba amma so an narkar da shi ya واقعي mala'iku su ce Allah an shi fa ya aikata wannan abun shi ya ba da an ba shi ne akan kafa, wannan an ba shi ne akan ya yace ai ba saboda ni ba saboda mutane yi su mala'iku ba su san gaibi ba in kai riya abun ka su rubuta ma shi gashi na aiki ne mai ke ba su san zuciya ba mutum ya yi riyarsa ya kama don karaba sallaci ya gayyato duniya su gani su yi masa kirari su yi masa kirari za a yanka wannan duniya yanzu in zai ba sahabi ka ba ba ka yi kamata sahabi ka ba ka yi menene da ka sarki ya zo ya zauna a sallame shi wannan ya zauna mai anguwa a sallame shi jami'ai a sallame su wane ne a sallame su a yaɗa a kawofin watsa labarai a ɗauka a midiya a waƙa a buga a jarida shi kenan ka gama ka gama aikin ka ya tafi haba a mansura ya tafi a banza wofi wannan duk mutanen da ka kira ba za su ne za su biya ka ba su ba ma su ne za su yi sallah a ciki ba gayyato su aka yi kila hatta mai sallah ran nan wanda zai sallah sai da ɗakwa daga wata ƙasa ya zo yi sallah saboda a yi bukin duna wa duniya an yi masallaci na kaka ko ba kaman shi oh, da ka sa abin da ke ce ko sallah kai wannan masallaci ta ko hanya ta biyo da kai sai ka tafi wancan masallacin da aka yi don Allah kai sallah ciki a wunkar wanda ba a yi shi don neman suna ba ba a yi shi don neman ɗaukaka ba ba a yi shi don duniya ta sani wanda karibi ne ai mu'awili ba wani mai taimakawa wa waziri yusaiduhu alal mulki wa tadriri Allah kenan la sharika lahu tunda ya san abin da mala'iku ba su sani ba gobe kiyama zai nuna musu wani aikin sari bayan ne wani da ya zauna yana karantar da jama'a ba dare ba rana duk wani lada an rubuta masa duk wani saukansa da ƙulani an rubuta masa za a zo da ladan kwantena kwantena Allah ce kuwa shi an harkar da shi ana Allah shi ne bai ce haye ne don ake masa malam neman suna yake da karatunsa neman ɗaukaka ike da karatunsa wannan dagewa da yi da yi cije ana yi ba dare ba rana bai gajiya to yana neman daraja ne a wurin mutane ba yana neman ne a wurin Allah ba Allah ya sani Allah la yanzuru ila siyabikum wala ila wujuhikum wala ila kaza bal yanzuru ila qulubikum wa amalukum zai duba zukatan ne da ayyukan saboda ne ko kai. to haka mai ike da suna eh, zayin don haka nan kaga hanya uku na cancanta babu ko ɗaya bai mallaka ba sannan kuma bai yi tarayya ba sai ba da kaso a ba da kaso a da aiki sannan kuma bai taimakawa Gumakar na ba su taimaka ba mutanen nan halittu na ba su taimaka ba duk mukami da ka ga an baka Allah ya baka abun ka ba wanda ya taimaka aka ɗora ka Allah ya ɗora ka in ka tashi aiki ka yi wa Allah aiki in har za ka yi aiki kana da mukami Allah ya baka ko arziki ko ilimi ko mukami na aiki ko na menene to in za ka tashi ka yi wa Allah aiki wannan mutane ba su suka baka ba wannan zai zo ni na gaya wa shugaban kasa a baka kaza wannan ya zo yake ai tuntuni dama can kaza din ka ai kaza yake da kansa yake cewa baban ka abokin shi ne da wannan ya taso yake kaza wannan duk ƙarya suke Allah ya mana babu wanda taimakonsa na yi janyo kawai Allah ne ya ga ka cancanta ya tsora ka idan ka hau kai wa Allah aiki don Allah sai ya tambaye ka wannan ya kujerar da kake zauna kai da hakkin musulunci a kanta wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azila la wala tanfa'u ceto baya bada wata fa'ida a wurin Allah sai wanda ibada izini a cece shi za a yi ceto annabawa za su yi ceto annabi muhammadu kafa zai yi ceto to amma ceton nan bayan allah ya ba da izini فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشرك wannan su ne ɓangarorin ratayuwa wanda mushrikai kan ratayu da so su ci gaba da yin shirka dukkan Allah ya yaki su bi an dadihi wa ausanihim min al-bashar ne yan kadan ne wa shajari da itatuwa wal hajari da duwatsu ko gairihim qata'aha Allah nan tun daga duniya Allah ya yanke su ya sassake su ya ke su in kana son ka bota wa Allah kai eh za ka bota masa don neman yardar sa qata'aha Allah wa bayyana butlanaha tabayina hasima bayani yankakke limawadda shirki ga duk wata kototuwa ta shirka ya yanke ta kafiyan li'usuliha li'annal mushrika awil mushrikata mushriki inama yada'u wa abu ghayra Allah yana kira ne yana roƙon wani Allah lima yarju minhu saboda abun da yake tsare daga wannan kututturen ko daga wannan itin minan naf'i hmm. Thank you. domin na mutum kan ke suka je aka yi kisa aka yi wa ke da wasu da suke tare da wa an da shi ko da ta ga an yi zai wasu cewa eh, eh ba kaddara ce amma kaddaran ya kamata a ɗauko daga bayani mutanen nan naka al'umma ba za su bautatawa Allah ba bautatawa ta gaske sai da ilimi babban kyautar da za ka kai musu gida yanzu ba i ka ƙaƙuro laifukansu yana da kyau don ka san inda za ka bi amma babban abin da za ka duba me za ka iya cirewa ka zauna ka nuna masu gaskiya tukun idan suka ga gaskiyar nan suka bi gaskiyar nan ka nuna masu ga ƙarairayi karere da za su gansu kaga daga nan za a samu saɓani wasu su gaskata wasu su karyata to haka nan lamarin yake don haka nan kafin a yi maganan cewar an ba a yi ruwa ba za a je ya wuna kafin yadda za ka nuna musu idan abu ya ɓace Allah ake roƙo ga yadda kuma idan ka ɗauka da gaske kuma ka sanya mutanen nan naka su yi riƙo da gaske da ya ƙiri. idan suka kai musu irin wannan karatu suka duba waɗannan gumaka suka tabbatar muddin kai wannan karatu ɗaya bayan ɗaya ka ɗauko abun fila-fila ko da ba su iya sa littafin su karanta ba za su iya riƙe ma'anan babu shakka waɗannan gumaka tun da a wurin kila koyon ku za ka ce kamar gunki ya kaza kamar gunki ya kaza kamar gunki ya kaza duk da shi ma ba a san kiran suna sai dai buga misali in ya zo kaf dole a buga misali wa'inda ba su da amfani ko la ta durro wa la ka samu jama'a ka su sha wannan aƙidan su fahimci wannan aqidan a zuci ba abin da ke yi sai Allah to yanzu ya za a yi mu musulmai idan ba a samu ruwa ba ya za mu yi mu sai kai maza tuntuna kake musu ai akwai roƙon ruwa fi isa wa'azin sati da lahadi ba zai isa ba musulunci na kullum kullum ne masu yin kullum kullum masu yin su finciki abinda suke fincika in ma mutum baya nan to ya san an yi karatu. yana da yaƙinin abin da aka karanta dole inda za ka ba da fa'ida kada ka je ka ba da ka je gida ka je ka yi musu karatun tafsirin wata ramadana daga nan ka gudo ka dawo aikin banza kake yi ka nemi wuri ka zauna a wuri sai dai da babu gaba ɗaya kwanda babu daɗi sai a je a yi haka a jijjika din amma ka koma gida ka zauna kawai ka kafa makarantar nan don neman Allah yadda da kai ba don ka fi su karatu ba ba don ka fi su juriya ba ka koyo training wata makaranta da ka je a wani karatu a kwana karatu sai dai a gudu a bakka a'a kayi dai kana neman yadda Allah ganin halin da aka shiga ciki kila ya sa kace ko aure ma ba za ka yi ba a'a ai aure ba zai hana ba mun tuna banda mun tuna to shi kenan to fa ke sani idan na aure ki ni fa ba fa zan zo in mai da hidima ta akan ki ba akwai babbar hidima da daga an yi watsi da ita ni ina so in kwatanta ko zan samu ladan wannan abun in samu ladan wannan abun ko da ban ci nasara ba ka fara karatu babu dare babu rana ma'anawi babu azumi babu ba azumi ba babu sallah ce kawai idan munasaba ta doso sai ka kalla ka kalla sai kai masa sunan munasaba wannan karatu na damina ne saboda mu je gona mu dawo saboda mu haɗa wannan karatun an haɗa shi da aiki ne muna karatu a littafi yanzu mu je mai aikin dinga a cikin karatun a aikace masallacinmu ba ya da shi mu fara da yi wa masallacinmu noma kowa ya ba da rana ɗaya ta masallaci daga nan kaje na ka kaga ka canza karatun fuska nan na damina ne na kakashi ma haka na wane ne ma haka zakkoki kata-kata a zuba a nan wurin din to yanzu menene ya rage to idan misalin musulmai in babu ruwan sama ya za su yi idan masifa ta tsawo wannan garin akwai dodanni akwai mayu akwai menene ce an ce muku ba maganin mayu akwai maganin mayu mu ke da maganin gaba da mayu mu muna da maganin mutum da aljanu ya mutum da aljamuna da maganinsa to ɗan ziri ne wanda ka tambaya wannan idan zai je kake to sallah ake yi za mu fita maza da mata sarki kai ne a gaba za mu baka ka domin kai sarki ba sarki ne na gargajiya ba kai sarkin musulmi ne don yanzu ba mu san sarkin musulmi ba kai muka sani kai za ka ce sarkin musulmi ya ce kaza mu ba za mu ji rediyo mu ce sarkin musulmi ya ce kaza ba kai ji rediyo in ka yadda da na rediyo ga zo ka ce mana sarkin musulmi ya ce kaza amma ba ruwanmu da rediyo ba mu san shi ba kai muka sani saboda ka dan kai za ka wuce gaba ka fito gobe gobe za mu je sallah daga nan sarki ga shawara tun da za a je a yi sallar nan Allah za mu roƙa wannan abu mun tozartar da haƙƙin talakawa bayan Allah sun shiga hali ba ma fansu gashi ba ma kaza ba ma kaza a yi amru bil ma'arufi ko da na kwana uku attajirai ku tausayawa mara shi a yi sadaka ba maroƙa za ku ba ba gaskiyar wanda bai da shi a anguwa za ku duba ku taimaka wa irin wa'in mutane amru bil ma'ruf kaga wuri kaza samari da yan mata na suke taruwa suna ta zina ran kai da kai kafa a fasa su in kai magana da kanka ma za su ware na gaban ka za a yi wannan shigantakar a yi amuru bil ma'arufi a kawar da wannan abin da na 'ya'yan musulmai har na ba ruwanmu da su daban muke mun riga mun yi bara'a mun gaya wa Allah ku yi lakum dinukum wala na dinuna mun riga mun yi bara'a yanzu laifin da zai zo daga gare mu shi ke damun mu abun da ke damun mu kai musulmi ka aikata shi ne ke damun mu shi nan sarki ya iya kokarin sa ce to za a fita wasu ba akan ce ko da azumi a dan azumi ko da na kwana a kutu da ayyuka ne na ibada lokacin zuciyarsa ta karyo to alamit za mu fita roƙon ruwa sarki ya fito kila da salifa fuskan ce har ma isa eh, bai mai haɗin kai haɗin bauta haɗin bauta haɗin bauta amma dai ba sai an yi haɗin bauta ba ya samu dai takalmin da yake zuwa wanka da shi yake zuwa bayi da shi ya sako irin wannan mai nuna kaskantar da kai mayafin da ya kwana da shi ɗin nan ya rufa da shi da matarsa to shi zai yafa ya yi do da ita bari a wanke shi saboda gobe za ta yi bacci da daudansa ba ka mutum sai tare kai ya kofa can gidan ɗakin ba kyau mayafinsa duk wanda yake ran nan ya fa wannan mayafin ana magana to ai ban da mayafi ce ka dala gawara ba ka dai gane ba Waye bai da mayafi a duniyar nan ba wanda bai da mayafi ba inda sanyi zina na in ma babu dan dai ina na ya tsakko shi wannan ka yafa mutane sa fito a burkoci a juye suna astagfirullah astagfirullah astagfirullah maimakon kabar bari kowa ita ba za a fito haya haya haya kya-kya-kya-kya ana dariya tasbihohi ake kawai sarki a fito yana takawa zai wahala sarkin nan kafin a kai can wurin da za a roƙi ruwan nan iya kai ina iya dariya wannan dogarai duk ita wasu ce kai ya sau da ta ganin sarki a cewa dogarai in yi musu haka shi gari ta kwanan ya wurin sa a masallaci kira ku ja masa masallacin sunna ne sau da dan kafin ya karasa in ka ji mutum ya ce bai yi kuka ba bai ga abin kuka ba ne ba don ba abun mamaki ne ba ka ga yaro irin wannan da wannan sun zauna suna rusa kuka bil haƙƙi ba su san mata kamar mai menene aka yi ba kuka soke to ko da ba ka da imani irin zuciyar ka ta bushe din nan kuɗi sun ƙi ƙasa maka da zuciya mulki ya busa maka da zuciya wallan ka ga yan yara na kuka ba sai laifi ba ina ce sun sai ka karyo ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya a aka yi wurin roƙon ruwan to ai kai da aka ce ka zo ka yi roƙon ruwan ɗin ina ce sun kai ne za ka riga kuwa kuka a yi wannan sallan a juya wannan mayafin a tsaya a ɗaga hannu a roƙi allah tana kallo ga ɗan sanda na kuka sarki na kuka ciyaman na kuka mata na kuka tsofaffi kuka suke yan mata kuka suke kowane ne majina ta rufe bakinsa saboda haka yi wadan sallah da taimakon allah allah zai sauka da ruwa in ba a yi gobe ku koma sati a sake sati a sake an haka allah zai sauka da ruwa wannan shine ne abinda musulunci ce a yi idan anguwa ta kuce idan gari naku ne amma akwai kafirai a garin to shi kenan nan sarki sai ice to za a yi roƙo rana kaza a ware rana a fita a rana ɗaya su su tafi can inda suke nasu musulmi su tafi inda suke nasu ba wai a wuri ɗaya za a haɗuwa rana ce ɗaya sau da kanan rana ɗaya a abin nan saboda gudun masu raunin zuciya kai mu tsaya a yanzu addini musulunci sai zai mu tsaya kawai mu kama Allah mana Allah izzat nan tunda wannan haram ake kallo mutanen da suka kallo irin zafin da suka shiga ciki ido na hawaye kafa ta fara mutum na tafiya yana haɗa hanya a haka za ka sabo ne ma kawai ya nemi wuri ya zauna ne kawai ya kama rusa kuka to an kun irin wannan shine Allah yake karban abin da ganku to amma ka ga wannan ba karamin aiki bane ba sai ka tsaya ka yi aiki a garin haka nan aiki na ana bukatan wa'inda suka yi karatu to ku je ku yi aikin da ya cancanta wanda ba su yi karatu yi karatu da niyan za ku je ku kai irin wannan maslaha ta addinin musulunci wannan in za a roƙi abu kenan daga Allah tabaraka wa ta'ala in ya shafi irin su mayu ne su wane ne kowanne ga azkarusa azkarun kaza ka za ka fita gida kana bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla la quwwata illa billah mala'ika daga cikin mala'ikun tsaro su ce ko bita wa wuke ta an tsare ka an baka ka tsaron takka je ka dawo kawai mala'iko sun ji redi ba inda suke ba suna bin ka wasu gaba wasu baya wani abu mai cutarwa ba na cutar da kai ba muskilan sai dai in kai karya mala'iku za su waƙe in ka saba kai karya domin makaryaci yana koyi a wurin mala'ika yi mutu ya yanka karya mala'iku sai sun tafi sama da kilomita da ka ga shaɗan da masu ma shaɗan nan ba su koma ba kaga ka karya ka da kanka kamata an baka garkuwa da ya kaya gata bullet proof ɗin da aka baka an karbe shi tunda mujirmi ne kai sau da kalan ka je a haka wurin tasbihi ka yi tasbihi wurin shuru ka yi shuru wurin gaskiya ka yi gaskiya haka gama zirga-zirgan ka Allah ya tare maka sharrin aljani da sharrin mutum har ka je ka dawo tun kai wannan shine ake bukata an ga za ce ka fara zama almajiri na gari na ko shine za ka je ka kai musu ba shasha shasha abun nan ciwa rana daya ba ciwaciwan sati ɗaya ciwaciwan wata ɗaya wanda duk ciwaciwa ke yadda ka ga yan bumburutu nan to wannan yan bumburutun addini kenan yan bumburutu kana son kai to ka nemi wuri ka zauna ittaqullaha yu'allimukum Allah Allah ya ba mu iko yi saboda shi wana inna ma ya dawo wa ya ubadu gairun lahi mai yake da sunan idan nema wurin li'annal mushrika ku inna ma ya dawo wa ya abudu gairun lahi limayar jomin hu saboda abin da yake nema daga wani Allah na minan nafi fa hada raja huwa lafi auja balahu shirka shi ya wajabta masa yin tarayya da Allah don wurin Allah ne kaɗai ake roƙo ya biya bukata faiza kana man ya da'uhu gairullahi in ya zama wanda yake bautan nan ba Allah bane ba la malikan lin naf'i ba mamallakin amfani bane ba wa wala sharikan lil maliki wala aunan mai taimakawa wa zahiran lil maliki wala kadiru an yashfa na izinin maliki bai da ikon yin ceto ba da izinin mamallaki ba kana haza du'a'u wannan du'a'i nasa wa hadhihi ibada dalalan fil aqli al batil fil aqli batilatun fi shari'i bal yan akisu abun ma zai juye alal mushriki matsalobuhu abun da yake nema wa makasuduhu fa innahu yuridu minha naf'a amfanin ike nema daga da su fa bayyana Allah butulanahu Allah ya masa bayanin bacin abu. wa adamahu da rashin amfani wa hmm, ki faɗo eh wala sharika eh ba dan kuma daga farkon yanda kake son lamarin wala sharika lil maliki shi din wannan wanda ake kiran bai zama abokin hadaka ga mai abun ba ai kaga ta ina zai bada wala sharika kila ma kana da bukatan shi daga baya haka aina fa hadara wa eh, me yake da suna yo fahazar raja ba shi ne ƙwallon ba a wurin abin da ke huwan lazi auje balahu shirka ina shirkar a nan wannan ƙwallon farai wani allah zai ba shi shi ne shirkar za ka ƙwallon allah ne zai ba ka allah ne zai mallaka ma abin da kake nema amma in ka ƙwallon farai wani zai mallaka ma nan ka ga shirka ne fa'iza kana manya da ohudin gairan lahi kaga gairan lahi ne la malikan nafi shi gairan lahi kaga bai mallaki iya bada da amfani ba wadurri bai iya hana cutarwa balle ya kawo ta wala sharikan lil maliki ba zai haɗaka ba da mai abu mai bayarwa ta yana zai bayar da shi wala auna kuma bai yi basa taimako ba lokacin da yake yin abin ya taimakawa Allah ka abin da bai zama mai taimakawa ba wada hiran lil maliki wala ya kadiru an yi yishfa sannan aka kore ke ma ba da ikon koda roƙa a bashi tunda bai da alaƙar da zai roƙon biduni izinil maliki kana hada du'a to wannan bauta da yake ai ta zama ta banza ku duk abin da ke aikata ya zama shirme kana haza du'a'u nashin can kenan wa hadhihi al-ibada da yi inna me ta zamo balalan fil akali. a hankalance ma kafin a kai ga aya abun nan roshe yake batilatun fi shar'i in aka nemo shari'a kuwa duk abin da ya tsinken batacce ne baliyan ake su alal mushiriki kai abun ma dai zai juye wa mushiriki matsalo ko abun da yake nema maimakon yana sa rai za a bashi in yi juye sai zama bai samu bai ba wa maqasuduhu fa innahu yuridu minha naf'a amfani yake nema daga halittun nan fa bayyana Allahu butlanahu wa adamahu sai Allah ya masa bayanin abun amfanin duk ya fati da rashinsa wa bayyana fi ayatin ukhara yi bayani a wasu ayoyin dararaha illan wannan ma bautan tukuna ala abidiha su gumakan za su zama illa mutanen za su zama illa a gare su wa annahu yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd sashi zai kasance cewa sashi gobe kiyama Allah zai zaunar da annabi isa da hausa kai kace a bauta maka da kai da mahaifiyarka ba ni za a bauta tawa ba ka jifa saboda ra'ayi Allah zai cewa annabi isa kai kace ilan su bauta ta maka ba ni ba ai ga tun jewa annabi isa zai ce subhanaka إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ألا إنا فديك أنا اللي أكي سامو الندبي أكي سامو التربية يعني لأنك أنا أكي وأنا يوان كلا نشيب da dandalin zai bani amsa ne shi zan kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza zai ce ibrahim kai ka kafa filan nan duk ta zo ta bata min fiska sha'ato ah, mala in na faɗi ba ba ka fito kai tsaka ce ba ni ne ba a wannan kawo shi ke kaza shi ke ne ne mu zauna mutum daga damar daga ce a'a za ka yi ta ko ya ga ce ito in ni nace a kawo kasan da ban da ikon cewa a kawo in ni nace a kawo kasa ne in ni ke da ikon kawo kafi ne sani tun da na da shi na daukan wannan abun tun kafin in amma da ka sa mutum ya garaja kamsar shi bai ba yana da Allah ya sani ya san annabi Isa bai ce ba ya san komai amma saboda ma jama'a masu kai kace musu ni kaza kaza ne ita zarki ya tabbatar maka Allah tuba nake inna faɗi Allah ka hani idan ban faɗi ba ka gamin babu yau da ka san saƙe-saƙen da ke cikin zuciya na ni ko ban san abin da ke cikin ka ba ni dai asali na ban gaya musu komai ba sai saƙon nan da ka bani in zo musu da shi a bautata maka kai kakai maliki magaba daga gana ka ce kaga ranar da gaskiya za ta amfani masu gaskiya hmm? ba za a ce maka kai kai ka zaka ta hannu yi ba yau hatta tsakanin iyaye da 'ya'ya ba tarbiyya kana wa yaro magana yana buɗe da sani ko ban yi ba don ba ku tarbiyya matakka kana za ka ce ya kai akai irin wannan kaza kaza yau a nan gidan nan za ta fito ba a yi haka ba ga yadda aka yi ka fahimce ni ta tsaya ma tila kamar za ta mako ka dole sai ka tsaya wai ka ji ta ka fahimce ta ka ce kaza kaza bayan kana san da dukkan kuma yadda aka yi a'a ai na ce ka tsaya ka ji wannan maganan irin ka tsaya ka ji ka fito da hujja ka fito da linka an neme ka ba da hujjan kenan amma ana da iko da kashe abin tambaya za a yi maka zai ka sallar da bin da za ka ci to na faɗi ka ne, ba ban faɗi ba ka ne me na wa goya gare ka nan take aka je ka ga masu gaskiya ta ji bai fito ce ni ban faɗi ba subhanallahi ya zan yi faɗi kaza kaza kariya suka yi min Allah yi dogon magana ya nuna a ƙasƙanta su ce na faɗi kasa ne in ban faɗi ba kasa ne don kasan zuciya ta ban san zuciyar kuma kai za ka yi hukunci a tsakaninmu da su yanzu labari na gare ka irin wani kulle su da iya wurin ɗan ba za a ji daga bakinsa ba abin da za a masu. so da kan hakan nan waɗannan masu sabawa Allah me yake wannan yawmul qiyamah yakfuru ba'du hum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dan kamar wani jizaga na farko suna tsinewa na ƙarshe na ƙarshe da tsinewa na farko ku kuka tsora mu ku kuka ja mu ku kuka ce wannan ma duk aljanna za a je wannan abun da kuke kira aljanna gashi na mun bishi gashi na abu ya Allah ka nunka musu azaba duk a nan ka muku wa ma'awa humun na wa makoman su wuta wa idan hushirar nasu idan aka tattaro mutane kanu lahum a'ada za su kasance su wa'annan gumakan wannan halittun makiya gare su wa kanu bi ibadatihin kafiri wal'adar abun ban haushi babban annal mushrika istakbara mushriki ya yi girman kai anil inkiya da lirrusuli daga da'a ga manzannin Allah bi za'amihim annahum bashar cewar ai yan adam ne ya za su bi mutum dan uwansu tun an je duniyan wa kuke bi ba mutum ba in kaki bin manzannin Allah ka biyan iskan gari ku? Hmm? dole ka zai abin nan za ka zo zamanin da babu mai girma sai fasiki in iskan gari ake da biki malamin addini ba a ba shi darajarsa ba a ba shi kazaɗansa bi zamihim annahum bashar warida wa radiya an ورضي أن يعبد shajara wal والحجر Eh, wai zan sake komawa da larabcin kawai wal ajabu annal mushrika istakbara anil inqiyadi rusul ko bi za'amihim me su ba za ku bi manzannin Allah ba annahum basharun wa radiya an yi abu da mushriki ya yadda ya bautata wa ya da'uwa shajara ya roƙi kututture bishiya wata bishiyar za ka tara kututture ne ai wata bishiyar faduwa ta yi ba ta gama faduwa ƙasa ba jijiyoyin suka warware ta miƙe da ya ce ga bishiya ta tashi Allah ce wasu su sassaƙa su ci wasu su yi menene wasu su rufa da ita wasu su yi wane ne da ita ah, sai neman aihuwa sai neman kaza a wurin bishiyan kututture da bishiyar ce ta faɗi ta fatan tashi eh? anan garin goma na ga kusa gidan libin na aka bishiya ta aika ba tudun waɗannan to sai miki eh, to ganyen ko abun nan a nan yayin da muke zuwa maguzawa da aka ture itatuwan na akwai wata tsoron da aka ture ta tashi na yanzu da a gari ne da sun fara cin wannan ɗauron allah ya rusa mata asiri ba ganta ba da aka je aka abin da yin ta tula ƙasa tirelin ya yi ba ta zazzage ta wasu ɗaga ƙasa ta zazzage da da ta tura kawai ta ta batta da aka ƙwaƙule ƙasan muka ebe ta aka sare itatuwan da safe muka tadda tattalin ya tsaya gindin ya miƙe nan ma kun manta ne yayin da muka yi wannan abin amma guzawa nan to mutum ya ce ya ce wancan ba zai bi shi basharu ne sai ga shi ya bi kututture ya bi har shajaru wal hajar dutse wastakbara ya yi girman kai anil ikhlasi da yin abu don neman yadda Allah lil malikin rahmani dayyani ga sarki mai iko mai kyauta mai sakayya wa radiya bi ibadati man darruhu aqrabu min naf'ihi ya yadda da bautar wadda wasa ta fi kusa daga amfaninsa ta'atan li'a'ada aduwillahi don da'a ga makiyi daga cikin makiya Allah shaitan wahuwa shaitan wa qawluhu fadin hatta idza fuzza an qulubihim qalu za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir wannan aya tana da abin na wajen fassara inda matsalan fassarar da fuzziya an qulubihim su waye? idan aka famo zo qulubin din aka fitar da tsoro firgici daga zukatansu aka fitar da kalu ma za kala rabbuku kalu haka ubangiji ya faɗi gaskiya bayan tsoro ya fara ne. ainihin wa huwa al Kabe. to wannan ala qulubihim him manhum mala'iku ko kuma a'a mushrikai kowanne zai dauko da sigar magana an kan lura ya mushrikai ake magana mushirkai ake magana suna wanda inda aka jero suna bautan abin da bai da amfani wajen kusan abu hudu aka faru na farko dai ba su mallaki abin ba ko kwaya zarra ba su da ita na biyu ba su da haɗaka na uku ba su da taimako na uku kenan taimako to wane na hudu kun faɗo na ƙarshe ne ceto to ceto ba sa ceto tun da ceto ba wanda zai sai abin nan mallaka hadaka, taimako ceto duk ba su da shi su ake magana to kaga ka da hatta ya zafi zai an kwalo bihim wakilin suna wajen ina zai kamar dai wa'annan mushirikan nan zai iya yi wa shi yasa aka ce mako ya yuhtamalu zai iya daukan anna damira fi hadha al-mawdi'i ya'udu ila al-mushrikeen ko لأنهم سبب سو مشركنا مذكورون في اللفظ سو أكي مغانا ما أكي كومي باسدش والقائدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور ta koma mafi kusan wanda aka faɗi wa ya konul ma'ana idan kana yawmul qiyamati idan alkiyama ta tsaya ko fazzi'a an qulubil mushrikina aka fitar da firgici daga zukatan mushrikai ai zalal faza'u rugugi da menene dinan gaba ɗaya ya kau yanzu an tsaya ana bin wahid tilwal akhar وسئلوا أكتم بيسو حين رجعت إليهم قولهم يعين عن كل سسوك داو جكيونسو على حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق دكرية قفتيا دسوكي الذي جاءت به الرسل أنهم نكو أي أنهم يكرون ذا سو أمس ليدنسو za su amsa الله يا ce Allah ya faɗi gaskiya mu da kansa za su Allah ya yi gaskiya ya faɗi gaskiya ƙura'ani ya yi gaskiya musulmai sun yi gaskiya annabi ya yi gaskiya su kuma sun ƙaryata Kuma da kansa ya fito ya tabbatar da bayan rikici ya gudana ba ko rikici ne ba tashin hankalin da suka gani komai yana tsaka dawo to yanzu a zo a yi bayanin gaskiya to bayan mutum kasan ya ga firgici kan zai faɗi gaskiya ɗaya bayan ɗaya hmm? hujja ta bayyana da zane ko wanda aka yi bincike in aka yi magana da shi aka yi magana da shi aka tabbatar da yana wake ta zo ka yi mutane bayani kaga hankali ya kwanta kaga dai can inda ake ciki yanzu faɗa mana gaskiya kaga ya kawo yana magana tiriyan tiriyan ni na hau na mikawa ne kaza wane ni min kaza na yi kaza a yi kaza to yanzu me za ka ga Allah ya wallahi ne ma abun na damuna gama hawaye rubuta a tsakar da kansa za ka ga ina magana tiriyar tiriyar tiriyar tiriyar akwai wanda wuya ka sa magana amma akwai wanda ba wuya ne ba akan gano wanda wuya ke ta sa ya faɗi ko a maganganunsa za a samun tukka da wara-wara. wanda wuya kawai tsawaron wuya ya gani shi ko wannan a'a kawai dai ya ga lalle lamarin nan fadun ma inda za a yi ba fama ni kaɗai ne ba akwai wani wannan ya ce kuna tare ke to ta riga ta ɓaci wani ta ɓaci dai dai kakura kawai mu rangwame kaddara abinda duk zai same mu ya same mu shekar ku mutum a gabansa aka gurguzo da sama a gabansa aka wargaza tararin na aka taro saurin guda daya a gabansa ya ga jihar na mataro ta yi diri ta yi diri ta yi diri an hana mata shigowa kan wa'in ne bangiji zai bata rai an mata irin wani riko sai dai kawai ta sake ƙungiyoyi da ke jikinta suka kama suka zaɓi waɗanda Allah ya ƙaddaro su zaɓa su wuce da su sannan ta koma gefe tana diri tana amale sannan ta koma ta tsaya aka ce to jama'a kowa ya zai faɗi gaskiya sai ne dai tsakani da Allah an yi kaza na yi wannan fa da eh, gaskiya ni ne na yi wane ne na yi hatta a ah, kada ka ga cewar abu nan ka yi magana in ba a kai ba ce to ai ga hatta in mutum makaryacin da ya zama jiki a gare shi din yadda in za ka yi masa gunduwa gunduwa ka yi makarya to shi kuma da inda Allah ke kama shi yanzu kai abin da za a ce ka aikata karce bai yi ba to za a kawo shaidar ice e eh, to amma in an tashi kawo shaidar kada a kawo min shaida ba wanda tare muke ba ce shi kenan na tare da ka za ba da shaidar idan misalin ka gaba rawo ne sai a ce yanzu an shafe baki hannu kai ka ɗauki wannan ce eh hannu zai magana ni ne na tsaya na dinga kallonsa na dinga kallonsa hannunsa har hansar sa a cikin musulunci ta miliyan uku na zare ni ne na aikata kaza ni na aikata kaza ni na yanka shi ni na sa bindiga na harbe shi kuma a zuciya ta na auna kan ne ta inda ba zai tashi ba haka hannu zai je ba da shaidar shi kenan to in kes ɗin mutum ba zai haɗa duka ba kes ɗinsa na wannan kisan ne kaga ana gamawa aka dawo da baki a magana shi ne baki zai koma lima shahittin alaina duk me za ku yi mana shaida suka ce ya za mu yi an taƙan Allahun lazi an taƙa kullum shai ya mazinaci ka taɓa yin zina to zinar da kai farjinka ne zakarinka ne zai ba da shaida ce kuma mace da ta ba da farjinta aka yi farjinki ne zai ba da shaida ta yi zina da wani sannan a tambayi wurin yaya ɗakin da aka yi aka ce yi gaskiya ne ga ajiyar da Allah ya bani ajiyar ta fito da hoto ga yadda kuka yi ga ɗakin da annashuwa. kuma sai da kuka ci abinci tukuna wafan da kuka yi da menene da kuka yi duk gaba yi a gama a sa ɗan ƙaramin fim ɗin nan mai kama da kaza ƙarshe sai a tsaya da ya to yanzu yaya hisabin ba wai irin yadda muke zaune a nan ba za a yi sabin ina ce mana ne ga littafi kuma yi tanadi akwai aiki fa a lahira kuna da hankali ko masu hankali ne kun san irin matsalan makoman irin wannan lamari to gafa yadda abin ya ce teburin na shi ke shaidar me zan yi a kansa ba ji ba wannan duk abin da aka faɗi na ana iya wata magana a kasa sanin me nake ko wani abu zai datsa magana in an zo ta yi wani kokon a wurin dole a bar min kayana to amma wannan zai fito da ita dalla dalla filla filla jama'a akwai ya a lahira za a yi min za a yi maka za a yi maki za a yi mana za a yi musu wanda suka wuce da wanda za su zo nan gaba duk haka za a tara mu gaban ubangiji kuma a lokacin sai mun tuna ce oh aka fa aka faɗi magana na a kinkinau muna karanta wannan littafi sai karimin wannan wallahi Allah kama ne gaskiya to haka duk masu gaddaman nan masu iya daddaman nan duk za a shirin gobe ba har za a ba masu gaddaman dama masu dan fara su ga ba a fita hanyar ba ta tsirgewa wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah ubangiji ba mu shirka ba أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل دكان تصبت دورنا وأن ما قال الله أبين الله تعالى يفدي من توحيد الربوبية ألوهية أسماء وصفات وأخبرت به عنه رسله من ظنيتك هو الحق متوضي أمس لا إله إلا الله Allah ka kutar da mu Allah ka taimake mu kafin mu mutu mai aikin da za mu gyara ayyukanmu in mutum ya tafi a haka ya mutu a cikin irin wannan kwama ta lamalar da mutane ba a shirya za a gyara ba ballanta na ka ji dan daɗin gyarawa da kana gyarawa kana samun masu taimakonka mai isa ba kai kaza ba ce wallahi na shafa'a Allah isa kama da alheri fa badalahum ma kanu yakfuna sai aka bayyana musu duk abin da suke koyewa min kam yanzu cikin mun nan a cikin da'irar nan idan akwai barawo ba mu san shi in akwai mazinaci wanda ya taba zina a rayuwarsa ba mu san shi kuma yana nan a matsayinsa mazinaci gobe kiyama za a gani ashe wani da muke ganin ka kaza tana ashe haka ke za mu gane junanmu za mu san kanmu duk wanda ka san ki za ka gani shi ba kai kake faɗi mana kaza ba kake faɗi mana kaza ce wallahi am na faɗi ban yi aiki ba wa alimu nan za su san annal haqqa sai dai sanin da ba zai ba da fa'ida ba واعترفوا سك يدا بذنوبهم وهو العلي شين بوايي آه، بذاته فوق جميع المخلوقات وقهره لهم شين ميرين جاي غريسو أن وقلو قدره دت أوكا كان إيكوان بما له من الصفات العظيمة saboda abin da yake da shi na siffofi manya-manya jalilatar Allah shi al-kabir fi zatihi babba ne a zatarsa laysa kamithlihi shay ka duba fa arzu jami'an qabdatuhu yawm yau qiyamati wannan duniyan gaba da dan damki ne a hannunsa gobe kiyama ta yaya zatin zai zama ku zatin nan layi tasawwar bai iya baka tunani bai iya tunanin shi layi tasawwar qabdatuhu was samawati matawiyatun bi yaminihi fi dhati wa sifatihi wa min uluwihi daga cikin girmamansa ɗaukakansa anna hukumahu ta'ala ya hukuncin Allah shine sama da duk wata doka doka Allah tana sama da duk wata doka wa tufi'inu lahun nufusu rayuka na mika wuya gare su hatta nufusul mutakabbirina har rayukan masu girman kai wal mushrikina cin wannan girman kai lokaci idan mutum ya gudana gudawa biyar a na da ya yi a wando haka ga karya ta kare wani idai je allah ya sauƙaƙe allah ya sauƙaƙe ina iya fita yanzu ba zan iya fita ba lokacin da yana wanawa kawai sai dai ka ji yayi sai dai ka da kai sannuwa ne sannuwa ne saboda haka nan sai ka ji in baka tashi ba baka da hankali matarsa suna ce dan tashi mu gyara wuri dan tashi mu gyara wuri in Allah ya sa kana da yaya yau ka kalli ‘ya'yanka tsakaninka da su a duniya su zo su gaishe kama ina kwana suna ganin sun cutu shi wannan wannan ne za ka yi tsulolololo a kwanci rai wanke sai ba yi tsaki ba ya tashi tafi a bursa yana jiran shi kawai na me za a dinga tsulolo ya mutu kawai a wanke gaba daya hutar wani lokacin yan uwa sai tafi dangi dan uwanka kana kai karan kanka kana baya baya da kashin kashi ko ya faru ya tsebo kashin ya yi wane ne ina hawaye ina hawaye ina kwashe kashin ka kuma ina ganin an girmama shi an girmama shi an girmama shi ya gode ya gode wannan martaba da aka bashi ba yana tunanin za a biya shi kaza ba wane wani zan kwashe wa kashi a tsayin najeriya a biya ne kaza allah ya sauƙaƙe inda raina ana ɗiba a ƙara masa dada ai mu ce ya allah ka ɗaibe wani abu daga raina ka ba shi shi yayan ka ba san da zaman ka ba ko ciwo kai daidai bayan ka ke da daidai sannu baba ya jiki karo zama mai zaka taimaka ka yi dariya ne ko ka yi menene ne eh, to ai to ai kai ne in ba ka da lafiya eh, ba ka so a zuwurinka ba ka so idan aka zo ba a ma iya makomai malam muna ganin mata suna mutuwa a hannun mazajen su har a ce annabi muhammadu ya cika a hannun matarsa ma karamar ta yanzu ga suna duk yaron da ka ji ina kuka ajiye shi aka yaka a kasa haka ba aje yarinya ta dinga kwalla koka ta dinga kwalla koka da ya haƙuri ya haƙuri ko ya haƙuri kin gaji ya haƙuri ba ta damu nan karatu a ba shi ne na ce irin wa'in nan matan kuna samun wacce ta yi haka ka fito da ita a sallame ta je in kin yaya kika gama gyara abinda zuwa masallaci a gare ku ba farilla ba ce ba ko mu da muka ce ku zo ba farilla ba ne ba to ba zai kuna cutarwa ba za ki iya kontrol ɗin yarki ba ta gida haka ba kana ga yanzu wannan wanda ta ajiye ɗanta ƙarami a ƙasa tana sannu ya jiki ya haƙuri sannu kana ga zata rungume ka hmm? ya kwanda ka san wannan tun kafin mutuwa ta zo ce au au haka ne ce haka ne ke to ka je ka da kai jinya a wurin ta ba ka yadda ba hatta nufusal mutakabbirina wal mushrikina sukan karyo wa hadha al ma'na azharu wannan maganan cewar eh, idza fadiya an qulubihim a ce mushrikai ne ita ta fi fitowa fili wa huwa alladhi yadullu alayhi siyaq wanda sigar ayan shi ke nuni akai to akwai wata magana amma mun zo mararraba lokaci kila ba za mu yi shi da ɗan daɗi ba da kyau gobe sai mu zo mu karya da shi amma ku yi nazarin na bayan nan da kyau sai a jona insha Allah bambancin karatu ne ba lakta ba ba tsallake ga ka gane wancan na farko da ya ɗauki ma'anan ainihin mushirikai ne to sai a dako na biyu biyu ko a shi ne biyu aka ce mai bambanta zo alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين